wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa barka da safiya wa barka da yini shin zaka iya gyara haddaka ko zaka iya gyara tilawarka ta alkur'ani mai girma da application ɗin dake ke cikin wayarka yan uwa ku biyo mu cikin wannan bidiyo kamar haka da fari zaka shigo cikin menu ɗin wayarka kamar yadda muka saba zamu yi searching Qur'an yauwa wannan application ɗin kada ku manta mun riga already a bidiyo na farko mun faɗi yadda za a yi a yi downloading ɗin shi har da za ka yi installing ɗin shi yadda za sa masa yadda za sa masa um, yadda za ka sa masa translation da waye na Hausa da waye da za gani. To yau insha Allahu za mu yi bayani ne akan yadda zaka ka gyara tilawarka ta Kur'ani ko kuma yadda zaka ka gyara ka in kai mahaddacin Alkur'ani ne. So misali yanzu gashi nan ka riga ka shigo cikin application ɗin kamar yadda muka fara dama da fari zai buɗe maka application ɗin kamar haka sai ka samu in sai mu ɗauka mu dauyan yanzu sura ta uku sai mu gwada da ita. Za ka shigo cikin sura ta uku muyi yadda kuma kamar kuka faɗa again za ka zo wannan alama ta kasa mai alamar kibiya ta playing sai ka danna. bismillah sai ka tsaye da shi in ya tsaye da shi sai ka shigo wannan yanzu ba wannan setting din mai wancan abubuwa guda uku ba wannan setting din na ƙasa nan za mu shiga in ka samu ka shiga yanzu ciki idan ka shiga yanzu ya kawo maka wannan suratul ali imran ce a nan yana nuna maka cewa akwai tana da ayoyi daga ɗaya har zuwa aya ta ɗari biyu shine wannan one to two ɗin wato daga aya ta ɗaya zuwa aya ta ɗari biyu to abin da za ka yi shine misali yanzu a ce kana da already dama maka daga duk ka feji na biyu, feji na uku, feji na waye duka akwai izin da ka tsaya. Misali yanzu muna son mu gano kana so ka gyara haddaka ko kana so ka ƙarfafa ka ta maybe izin da ɗa'ami. To misali yanzu sai ka, san cewa ayar kullum ɗa'ami maybe aya ko na birru aya ce ta kaza a ciki ko kuma za ka iya dubawa a ciki ka gano sannan ka dawo sai ka ɗauka. To misali yanzu mu mu ɗauka muna son mu ga aya ta casa'in da biyu ina tunani casa'in da biyu sai ka shigo nan gashi nan duk zai kawo maka ayoyin har zuwa ayata ta ɗari biyun nan to in ya kawo maka misali yanzu gashi ga ayata ta casa'in da biyu sai ka danna ta to gashi yanzu maka ya sa maka daga casa'in da biyu zuwa zuwa ɗari biyu to yanzu in ka danna masa applying ɗin nan kana kana dannawa zai fara maka daga aya kan ta ɗari biyu zuwa aya zuwa daga kan aya ta ɗari ta casa'in da biyu zuwa kan aya ta ɗari biyu to ba wannan muke so mu gani ba muna so maybe kana so ka haddace aya uku ko kana so ka gyara talawa ka maybe ta aya biyar to yanzu sai ka lissafa sai ka dawo wannan na ƙasa inda ka rubuta 200 wato ƙarshen ayar sai ka danna shi ma haka zai kawo maka ayoyi da dama in ka zo can ka manta ka ɗau aya ta casa'in da biyu nan maybe yanzu za mu zo za mu ɗau aya ta bara mu gwada ta casa'in sai mu zo mu sa kamar ta casa'in da biyar. Kaga yanzu muna ya mun gaya masa cewa ya mana daga aya ta casa'in da biyu zuwa aya ta casa'in da biyar. To wannan na biyu za ka sauko. Wannan shi ne inda za ka saita abubuwan. Idan kana so wannan sau ɗaya, ga sau biyu, ga sau uku, ga wannan lof In ka tashi misali yanzu muka ce muna so ya maimaita mana ita sau biyu ya ishe mu. To sannan kuma sau nawa zai ringa karanta maka duka aya guda ɗaya. Ita ma za ka zo ka saita. Maybe kana so ka ce duka aya kana so ya ringa maimaita maka har sau uku. Duk in ya karanta aya ɗaya yi sau uku, duk in ya karanta aya ɗaya yi sau uku. To har kana zuwa ka saita yanzu anan, nan kana nufin yanzu duk aya ɗaya zai yi maka ita sau uku. Sannan kuma zai maimaita sa'in da biyar sau biyu. Sannan mun zo mun sa masa aya zai karanta kowace aya sau uku. To in kai haka ka riga ka gama saitawa. Yanzu misali mu gwada kana danna apply kawai zai fara. ka ku manta cewa a farkon bidiyon mu mun yi downloading ɗin karatun Muhammad Ayub. To yanzu ga ci gaba. Wannan dama dama shine ci gaban bidiyon. To misali yanzu kana danna apply zaka ka ji. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم to yanzu kamar yadda ku gani kun ga saitin ɗinmu ya riga ya yi daidai kenan to yanzu a haka zai taimaka kowace aya zai karanta maka ta sau uku sannan kowace aya har zuwa wannan ayoyi da muka karɓa daga kan aya da muka zaɓa daga kan aya ta casa'in da biyu zuwa aya ta casa'in da biyar to yanzu a haka zai yi a haka zai a haka zai in kana so za ka so akwai inda ake sa masa infinity zai ga to wani zai iya zai tambaya ya ce maka to bayan saitin ɗin nan ga wasu kibiyoyi kuma guda biyu sun kalli wata ta yi kalli dama wata kuma ta kalli ƙasa wata ta kalli can sama wata ta kalli nan so ita kuma mai yake nufi. Wannan abun da yake nufi kawai na repeat ne. Ba a amfani da shi a shi irin wannan wajen. Idan ka tashi nan kana so ga shi nan yanzu ka ka danna ka ga mun danna ka san kar ka manta mun yi setting uku already. Wannan bara mu fara da na farko. Ka ga a haka yana nufin kawai guda ɗaya zai maka zai wuce. In ka yi haka ka ga zai it means zai maimaita ki kowace aya sau ɗaya kenan. In ka danna haka zai maimaita aya sau biyu kenan. Sannan in ka danna haka zai maimaita aya sau uku kenan. sannan kuma wannan infinity kenan wato babu zai ta tayi zai ta tayi zai ta maimaitawa zai ta maimaitawa har sai kai ka samu ka tsayar da shi to amma ba a a yi ta nan wajen ta yadda muka saita ɗin can da shi ne yadda kake so. Kana son aya kaza zuwa kaza a haka zai tsaya. In kana son ka kara gaba ka ji ka yi laushi ka iya ta sai ka kara yin gaba kana iya yi. To wannan zai taimaka maka cewa ko tafiya kake ko kana driving ne ko kana koma dai me kake yi kana da wani target da kake so ka yi. In sha in ka amfani da wannan hanyar za ka samu abin cikin sauƙi da ko da ka zo ka buɗe Kur'aninka za ka ji dama already ka riga ka yi laushi kawai ɗorawa za ka yi. Mun gode. Assalamu alaikum. Kada a manta da Allah a danna mana alamar ƙararrawa, a danna mana alamar subscribe sannan kuma a danna mana alamar ƙararrawa. Sannan dan uwa in wannan bidiyo ya burge ka da Allah ka danna mana like. Saboda mu gane cewa abin da muke so kuma kana son su. Ya Ubangiji Allah.